Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 25 ga watan Afrilu. A babin rahotanni za mu sake taɓo halin da 'yan Najeriya ke ciki a Sudan. inda sojoji da askarawa 'yan sa kai ke fafatawa. An ɗauki kowa sai mu faɗi a kartun kowa ya san Najeriya muna da kuɗi da an ga mu karrama mu ake amma mu ne aka bari na ƙarshe wannan wata iliyar musifa. Za kuma a ji wani rahoto na musamman kan yadda muhimmin tafkin nan na Madarunfa a Nijar ke kafewa. Ya shi wanga babban tafki aka ce kamar komin za ta yin shi ai ma kasan da ba karamin abu bane ba ba karamin miliyoyi ne za a kashewa ba kenan sai dai mu kai kukanmu ga masanu da shuni ko kuma gwamnati kamar yadda muka ɗauki niyya zami tunda deja akwai wani program wanda ke da kwai nan zuwa gaba insha Allahu tunda mun yi eh, taro iri-iri bisa kan kamar menene zai sa wanga eh, tabki ya kawo alhorma kamar yadda ya saba kawo wada. Kamar kowace ranar talata yau ma za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. za kuma a ji sharhin jaridun Nijar. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. sauraro barkanku da wannan hantsi ga cikakkun labaran duniyar. An yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane 'yan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗin da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka a cikin nurani Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe su lafiya. cikinsu har da faransa wacce take amfani da sansanin wato sansanin sojin samanta da ke makwabciyar kasar jibuti daga inda ake kwashe mutanen Birtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke Cyprus wajen kwashe jami'an diplomasiyarta daga Khartoum. Duk da shirin gaugawar ba komai ne ke gudana simul ba domin kuwa 'yan Birtaniyan da suka rage a Sudan sun koka da cewa gwamnatin ƙasar su bata ba su bayanai kamar yadda ya kamata a game da shirin kwashe su. duk da hakan kasashe da dama sun daɗa ƙaimi wajen tabbatar da kwashe 'yan ƙasarsu. su to yayin da kasashen yammaci ke kwashe mutanen su hukumar ba da agajin gaugawa a najeriya nema a jiya litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban najeriya na farko 3,500 daga sudan wanda za ta fara da safiyar yau talata daraktan ayyuka na musamman a nema onimode bandele ya shaida wa muryar amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa cairo sannan a kwaso su najeriya cikin jirgi rikicin neman karɗa madafun iko tsakanin sojojin sudan da mayakan sa kai na srf ya kai ga fara faɗa ranar 15 ga watan afrilun bana a khartoum babban birnin ƙasar jami'ai sun ce sama da mutum 400 sun rasa rayukansu kana dubbai sun jikkata 'yan sudan da 'yan kasashe da dama suna gujewa rikicin to sai dai akwai miliyoyin mutane da suka buya a gidajensu da kuma makarantu amurka a jiya litinin ta kakaba wa manyan jami'an iran hudu takunkumi waɗanda ta ce suke da alhakin zalunci da danniyar masu zanga-zangar da ta barke a bara na kin amincewa da kama wata matashiyar da ta mutu a hannun 'yan hizban tehran domin bata sanya hijabi ba amurkan ta kuma kakaba wani jami'i na biyar takunkumi wanda ta ce ya hana kafafen labarai na yanar gizo watsa labarai kana ya sa wa 'yan jarida da masu adawa ido wannan shine karo na goma sha ɗaya da sashen baitulmanin amurka ya kakaba wa jami'an iran takunkumi wanda ke da alaka da mutuwar matashiyar nan mai shekaru 22 mahsa amini wannan matakin ya yi daidai da wanda birtaniya ta ɗauka akan manyan jami'ai na iran an kuma kashe ɗaruruwan iraniyawa masu buri a kan tituna tare da wasu 'yan tsararru jami'an tsaro da 'yan sanda ana shan labaran daga nan sashen hausa da muryar amurka ne daga nan birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu najeriya inda rahotanni ke nuna cewa 'yan kasar da suka makale a sudan inda sojoji da dakarun sa kai ke gwabza kazamun fada ke fama da matsaloli akasari masu alaka da jinkirin kwaso su zuwa gida najeriya Sani Malumfashi gare ka. Yakin da ake gwamzawa a ƙasar Sudan yana ƙara ƙazzamta fiye da yadda ake zato don hatta 'yan ƙasar ta Sudan suna ƙauracewa babban birnin ƙasar wato kartun sabili da abin da ke faruwa. Ballantana kuma a ce an ga bako. azabtarwar da aka yi masu baya da kyawun gani ta bidiyo. Wata 'yar Najeriya da ta samu tsira ya zuwa kan iyakar boda ta yi bayanin abin da ke faruwa a birnin na Khartoum ta turo shi ne ta kafar sada zumunta wa 'yan uwanta ko mahukuntan Najeriya su kai musu ɗauki cikin gaggawa. A sunana Fauziya Idris Safiyo, ni ɗaliba ce a ƙasar Sudan Khartoum kusan yakin da ake yi a Sudan. 'Yan Najeriya mu makade Muka tashi muka buru Khartoum a hanya muna ta ganin Sudanai sun ɗauko kayan suna barin gida. Kowa ya fito su kan tsoro suke ji 'yan garin Barantana mu. Muka hau mota daga Khartoum muka taho Gadarif. Gallaba shi ne gwadon Ethiopia da Sudan. dare yi muka kwana a boda washe gari muka je immigration office din Sudan suka kalli passport din suka ce za su buga mana exit visa suka dauke mu suka kai mu mun shiga ma Ethiopia mun ga flag din su immigration din Ethiopia ya kalli passport din ya ce shi bare ta barin mu crossing border nan ba sai mun kawo visa mun yi eh, embassy din Najeriya da ke Sudan magana suna iya kokarin su ma turo mana leta a jiya da muka nuna a border su sun ce ba za su iya su fa kawai visa suke so su gani ba su wani leta ba to mun yanzu a takaice kwanan mu na uku mun makale a a bodan Ethiopia. Matsalar mu ma shine akwai yan uwan yan Najeriya da suke can a makale mata ma sun fi yawa sun makale Khartoum ta zama abin da ta zama daga baro mu Khartoum zuwa yau an sun kira mu bom yana ta tashi babu abinci ba ruwa an kwantar da su an kai su masallaci the movement ma cikin Khartoum ya gagara. Baban da haka Allah ya taimake mu haɗu da mutanen kirki suka ce mana mu je consoliya za iya mana visa muka je consoliya suka ce ba su karɓar passport in Najeriya ba su mana visa ba sai yan Sudanai kawai suke wa mun rasa ma gurin kwana ambassador Hashim Shu'aibu Usman ba ma ya garin ya haɗa mu da sarkin Hausawa na ga Gadarif mai martaba Harun Attahir Ali Abubakar na shida ya ba mu gida ya ba mu abinci ya ba mu wuta ya shayar da mu kamar 'ya'yan shi ya dauke mu shi ma yana ta mana ƙoƙarin da za mu sami visa bayaninta na baya-baya na nunawar cewa ana gab da rufe hanyoyin sadarwa yadda lamarin zai dakile kai dauki ga waɗanda suka makale a birnin na kartun wasu ɗalibai dai visas ce ta ƙare kuma ba yadda za a yi ka fita sai an buga maka takardar izinin barin ƙasa wannan shine babban lamarin da galibin ɗaliban da suka makale suke fuskanta. Malawi ma ba su da yan baki an zo an ɗauke su an ɗauki kowa sai mu faɗi a karatun kowa ya san Najeriya muna da kuɗi da an gama karrama mu ake amma mu ne aka bari na ƙarshe. Wallahi tallahi ko na yi crossing border hankali na bari taɓa kwanciya bayan uwana suna ce wannan wata iliyar musifa ce. Sanca Malafashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida sani malumfashi yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya gabatar wa shugaban Rasha Vladimir Putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun Maliya. Guterres ya ba da shawarar tasa a cikin wata wasiƙar da ya aike wa shugaban ƙasar ta Rasha akan ingantawa tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta ba da dama a yi safarar hatsi lafiya daga ukraine ta tekun maliya a cewar wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya bayan da guterres da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov suka gana a birnin new york kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zaharova a jiya litini ta ce an kasa cimma matsaya a game da wata yarjejeniya tsakanin moscow da majalisar ɗinkin duniya a game da sayan hatsi da takin rasha a ƙasashen waje kana akwai batutuwa da dama da za a tattauna tsakanin ministan harkokin wajen rasha sergi lavrov da sakataren majalisar ɗinkin duniya guterres a bisa wani rahoton mujallar the financial times a jiya litini tarayyar turai da japan sun ki amincewa da shawarar da amurka ta bayar na kasashen g7 su haramta sayarwa rasha hatsi daga ƙarshe tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya kai wa sojojin myanmar ziyarar bazata inda ya wakilci wani rukunin dattawa da suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da kuma tabbatar da 'yancin 'yan adam a faɗin duniya kafar talabijin ɗin ƙasar mrtv ta ce ban wanda ya kasance mataimakin shugaban dattawan ya gana da babban shugaba janar min ong liang kana sun yi musayar ra'ayoyi a game da halin da ƙasar take ciki Myanmar ta kasance cikin tashin hankali tun bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin zababbiyar shugabar ƙasar Osan oh Sun Ki a shekara ta 2021. Rahotanni sun bayyana cewa ban bai gana da suki ba a yayin ziyarar tashi Nelson Mandela ne ya assasa wannan majalisin a shekara ta 2007 kuma galibi ya ƙunshi tsofaffin shugabannin duniya ne. Kungiyar bata fitar da wata sanarwa a game da ziyarar ta ban ba. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. A jamhuriyar Nijar masunta ko masu sana'ar kamun kifi da masu noman rani a babban tafkin madarunfa da ke cikin yankin maradi a gabas maso tsakiyar kasar na nuna damuwarsu matuƙa game da yadda ruwan wannan tafkin ke shanyewa. Akasarin al'ummar garin na dogara ne da wannan tafki wajen neman abin zaman gari ta fuskoki daban-daban. don haka suke ta kiraye-kiraye ga hukumomin kasar da masu hannu da shuni kan a gaggauta ceto wannan tafkin ga rahoton da yusuf abdullahi ya aiko mana daga yamai babban tafkin na mada rumfa mai faɗin kimanin eka 800 suna da tazarar nisan kilomita 20 daga kudancin birnin maradi sannan da tazarar nisan kilomita 550 daga gabashin birnin yamai wato babban birnin jamhuriyar nijar shi dai wannan babban tafkin na madarunfa na dauke da babban tarihi ruwan madarunfa albarka gare su kuma ruwa ne na waliyan Allah ko wata so ya gasa kwanci waliyan da muke zagaye da su bakin ruwan madarunfa su gome da tara sahabbai ne na Allah Allah ya kasu waliyan suka sabka shekaru dai aru aru kenan da al'umma garin na madarunfa ke cin more wannan tafkin ta hanyar gudanar da sana'o'i daban-daban tafki na mamu namu na madarunfa ana ayyuka bisa ga harkar kamun kifi noma kiwo da sauran bukatun ayyuka na cikin gidaje su ga harka waɗannan tafki na madaran fa to tafki madaran fa in ba ma ka zo da kanka ka gani ba da a gaya maka ba za ka iya fahimtar adadin amfanin abin da ke bisa ga harkar ruwan to sai da 'yan shekarun nan wannan tafkin na madar rumfa na fuskantar babban koma baya sakamakon yadda ruwansa ke ci gaba da janyewa wan gaurin inda muke nan muna yan yana ana jawo mu ba da sai ya tsaye nan inda muke nan muke ga magana ruwa ne amma shekarar da ta kai sattun da wani abu ruwa suka sha madarwa ta hada a karkar rijiyoyi bakin lakadin bakin da madarwa a karkar rijiyoyi rabon mu da a ce wanga wuri hanna ya hita hanna arewacin shi ya hita ba isa ba yanzu haka al'ummar garin na mada rumfa ta fara fuskantar koma bayan tattalin arziki sakamakon wannan al'amarin musamman ma bangaren hada-hadar kasuwancin kifi mutane suna tahowa nan wuraren ba su samun kifi mu kuma ba shin ta din mu bane ba kihin mada rumfa ya bambanta da kowane kifi tun daga danyen takashi da wajen yanayin a sarrafa shi ganin yadda wannan al'amarin ke cigaba da yin kamari hukumomin na garin mada rumfa sun fara neman agaji wajen gwamnatin nishar da masu hannu da shuni domin ganin an kaddamar da aikin yasar wannan tafkin akwai matsaloli na ƙasa da ke shigowa ciki to kuma wannan matsaloli abu ne wanda mu nan a wajen da'irar mu kamar in ce ya fi karfin mu saboda in ka ɗauki kamar misali ya shi wanga babban tafki an aka ce kamar komin za ta yin shi ai kai ma ka san da ba ƙaramin abu bane ba ba karaman miliyoyi ne za a kashewa ba kenan sai dai mu kai kukanmu ga masu hannu da shuni ko kuma gwamnati kamar yadda muka ɗauki niyya zami tunda deja a kowane program wanda ke da kwai nan zuwa gaba insha Allahu tunda mun yi eh, taro iri-iri bisa kan kamar menene zai sa wanga eh, tabki ya kawo alhorma kamar yadda ya saba kawowa da. ganin yadda wannan garin na mada rumfa yake dauke da abubuwan tarifi yana yawan samun ziyarar baki 'yan yawon bude ido na ciki da na wajen nishar yusuf abdullahi daga yamai jamhuriyar nishar to a gaida yusuf Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba mi kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba. sai an manta da su za. Asirare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim kwali zan gabatar. Kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa yana iya canjawa a kowane lokaci. Hakki ko rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen naɗa shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zaɓe da kuma matsayin amintaka kafin naɗa mutum a mukamin siyasa shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo. a dakace mu afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma shi hana su da gaggawa madalla masu ware kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa demokaradiyya tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaɓa domin biyan muradun 'yan ƙasa. Wannan batu na zaɓe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda 'yan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'ar su ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zaɓe shugabannin kan naɗa mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaba ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai naɗa ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so barista audu bulama bukarci lauyan gwagwarmaya ne a nigeria wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato phd a kasar birtaniya ya yi karin haske akan wannan batu to a ka'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne akwai waɗanda ake kira public servants public servant na da faɗin ma'ana amma a nan tana nufin waɗanda aka naɗa su ba zaɓaɓɓu ba ne su kuma ba ɗaukakkun ma'aikatan gwamnati ba ne na dindindin a'a waɗannan naɗaɗɗu ne kamar masu bawa gwamna shawara ko shugaban ƙasa kamar ministoci da kwamishinoni su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara na yadda ake ɗaukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma naɗaɗɗun ma'aikatan gwamnati su doka ba ta yi bayani dalla-dalla yaya za a naɗa su ba doka ta ba wanda aka zaɓa dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya naɗa wanda ya ga ya dace mutum ɗaya da doka ta ce sai wane za a naɗa shine attorney janar wato babban ministan shari'a wadda doka ta ce sai ya shekara goma da zama lauya za a iya naɗa shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya in ban da shi duka sauran za a iya naɗa kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne akwai mukamai irin su ojita janar da accountant janar wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a nada amma wannan ba za ka iya kiran su nadin siyasa ba ne tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci to kaga kenan a wajen naɗi doka bata ba da dalla-dalla yadda za a yi a naɗa shi wanda yake public servant wato naɗaɗɗen jami'in gwamnati ba sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana ɗaukar su ne a basu amanar al'umma kaga kenan kamata ya duk wanda zai naɗa irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya naɗa sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi to amma ba a irin wannan abin da gwamnatoci suke yi yanzu a najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a naɗa wurin hukumar sss ko dss su ne suke bincike a kan irin waɗannan mutane idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kwakwafi daga nan sai a naɗa su sai dai abin da nake gani tunda in aka ɗau minista a jigawa misali ko a kano shi ministan ƙasa ne amma wakilin jigawa ne ko wakilin kano kuma tunda a demokradiyya muke kamata ya yi shugabanni su dinga samo hanyar yadda za su yi su yi shawara da al'umma akan wanda suke so su naɗa kada a je a naɗa mutum a matsayin wakilinsu wanda kuma ba shi ya dace a naɗa ba To nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababben shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaɓa ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharaɗin bayar da mukamin siyasa. domin tafiyar da sha'anin gwamnati sheikh muhammad nur khalid ne daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin abuja na tarayyar najeriya ya yi ƙarin haske game da wannan batu idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba da ba kwamishina ba ne ka naɗa shi kwamishina yanzu da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan bukatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nadari duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai kana bincika abinda aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi ba za ka ci yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba sai ka je ka duba shi ake kira supervision dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala. Wannan supervision misali ko sanya ido mm. da bibiya yana nufin kamar wata baka yadda da mutum din bari kenan ko kuma a ah, me hakan ke alamtawa ai duk wanda kake so ka yadda da shi ka ba shi amanar al'umma in ka ba shi amanar al'umma maganar yadda ba ta taso ba maganan yayi ko bai ake yi ba idan kana so ka bar shi a matsayin yaddar danka to karka naɗa shi a mukami sai ka bashi ya daman ka san shi ya ne ya dade ne amma yanzu ka ɗauki dukiyar al'umma ka bashi dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma a wata nukula ce ta sa dole yanayin a haka za a tafi yana nan under review ana kulawa ana duba yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe eh, idan aka ya gushe kenan in bai gushe ba shi kenan. dan adam yana tare da gaza gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa ɗin aminci ya samu tasgaro kenan idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba ai ana ana lura da me ya faru kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci ba ne ba ganganci ba ne idan sakaci ne ko ganganci aminci ya ƙare. amma idan ba sakaci ba ne ba ganganci ba za a ba mutum uzuri a zamantakewa talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika amma a mulki sa ido shine cika komai ka bincika shine aikin shugaba ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba sheikh muhammad nur khalid kenan a najeriya kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum yanzu kuma ga ma ya shigo da sharhin jaridun nijar Za mu fara shanhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa wata tawagar mambobin gwamnatin Nijar ta isa garin Cintabaraden na jihar Tawa domin halartar bikin tunawa da ranar da aka kulla yarjejeniya a tsakanin gwamnatin kasar da kungiyoyin 'yan tawayen Ora da Kra. Jaridar ta ce ranar wacce ta samo asali a 1995 na da mahimmanci sosai dalili kenan ministan cikin gida da takwaransa na ayyukan jin kai da shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya suka yi tattaki zuwa cintabaradan don halartar bikin zagayowar ranar cika shekaru 28 da dinke barakar da aka fuskanta a can baya mahimmancin hakan ne yasa ake kiran ranar a matsayin ta haɗin kan 'yan ƙasa wato journée nationale de la concorde jaridar air info ta ce majalisar ɗinkin duniya ta haitar da yadda ƙungiyar tarayyar turai ke taimakawa wajen bautar da ɗan adam a ƙasar libya binciken da majalisar ta ce ta gudanar ya gano irin yadda kudaden tallafin da ƙungiyar eu ke baiwa wasu mahukuntan libya ke matukar taka rawa wajen azabtar da 'yanci rani waɗanda suka hada da ayyukan ƙarfi gallazawa har ma da bautarwa jaridar ta ce a rahoton da ta fitar a ƙarshen watan maris ɗin da ya gabata majalisar ɗinkin duniya ta ce binciken da ta gudanar a tsawon shekaru uku ne a libiyar ya fallasa yadda ake kilakantar da mata da ƙasƙantar da mutane da tsare bayan allah ba a kan ƙa'ida ba da aikata fyaɗe da kisan kai da dai dukkan wasu ayyukan asha dangin bauta sun samu gindin zama a libya kasar da ta fada cikin tashin hankali yau shekaru sama da goma sanadiyar farmakin da kungiyar nato ko kuma otan ta kaddamar jaridar laru de ta ce har yanzu babu wata takamaimiyar ranar da gwamnatin rikon kwaryar mali za ta miƙa al'amura a hannun fararen hula kamar yadda aka yi alkawalin za ta mayar a shekarar 2024 jaridar ta ce bayan ɗage ranar gudanar da zaben raba gardama kan kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma irin bayanan da ke yawo a bayan fage da wasu take-taken na daban da ake gani daga hukumomi 'yan mali da dama sun fara shaku idan gwamnatin rikon kwarya na da niyyar shida daga karagar mulki a nan kusa-kusa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. To Ibrahim a takaice an yi nasarar kwashe ɗaruruwan mutane 'yan ƙasashen waje daga Sudan yayin da faɗan da ake ci gaba da gwabzawa yake barazanar jefa ƙasar wacce ke nahiyar Afirka cikin rudani. Gwamnatocin ƙasashen waje sun yi amfani da kayayyakin yaƙi domin kwashe al'ummominsu lafiya. cikin su har da faransa wacce take amfani da sansanin sojin samanta da ke makwabciyar kasar jibuti daga inda ake kwashe mutanen Birtaniya ta aike ɗaruruwan sojojinta daga ainihin sansaninta da ke Cyprus wajen kwashe jami'an diflomasiyyarta daga Khartoum. Hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne a jiya Litinin ta ce hukumomi sun kammala shirin fara kwaso rukunin ɗaliban Najeriya na farko uku da biyar daga Sudan wanda za ta fara da safiyar yau talata daraktan ayyuka na musamman a anema onimo de bandele ya shaida wa muryar amurka ta wayar tarho cewa za a kwashe ɗaliban cikin motar safa zuwa cairo sannan a kwaso su a kawo su najeriya cikin jirgi rikicin neman karbe madafun iko tsakanin sojojin sudan da mayakan sa kai na srf ya kai ga fara fada a ranar 15 ga watan afrilun bana a hartun babban birnin kasar. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gabatar wa shugaban rasha vladimir putin mafita a game da safarar hatsi ta tekun maliya guterres ya bada shawarar tasa a cikin wata wasiƙa da ya aike wa shugaban ƙasar ta rasha akan ingantawa tsawaitawa da kuma faɗaɗa yarjejeniyar da za ta ba da dama a yi safarar hatsi lafiya daga ukraine ta tekun maliya a cewar wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya a jiya litini bayan guterres da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov suka gana a birnin new york to masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu Salaman Abu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.